وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 muna 25 ga watan muharram hijira 1441 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna 25 ga watan tara shekara ta 2019 a yau za mu yi darasi na uku a cikin wannan littafi mai albarka alwaji fi fiqh sunnati wal kitabil aziz littafi wanda mai shi kamar yadda muka ji tun a farko ya yi ƙoƙari ya gaya rairaye ya tankaɗe ya gaya mana madarar fiƙihu na hadisi ko mu ce fiƙihu wanda aka samo shi daga faɗin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam to in ba a manta ba mun a mu biyu da muka yi mun karanta abinda malamansa biyu suka ce game da shi kuma game da littafinsa wajen yaba masa da ƙoƙarin da ya yi wajen rubuta wannan littafi to a yau za mu tashi da na so kai tsaye mu tafi cikin kitabu tsahara amma sai na ga yana da kyau mu karanta muƙaddima shi ta bugu na biyu da yima littafin akwai muƙaddima ta farko akwai muƙaddima ta biyu ta biyun ita ce bugun da ke hannu na shafi na sha bakwai yana da kyau mu karanta ta sai mu tsallaka mu tafi wasu mustalahat da ya fitar ga ɗaliban ilimi don su kiyaye su wajen karanta littafin wannan muƙaddima abinda yace inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh za mu fassara ta saboda da yawa wasu na kyamar karanta wannan irin muƙaddima ɗin. kuma ita karanta ta koyi ne da manzo sallallahu alaihi wasallam inna alhamdulillah. lalle yabo da godiya sun tabbata ga Allah nahmaduhu wa nasta'inuhu muna gode masa kuma muna neman taimakonsa wa nastaghfiruhu kuma muna neman gafararsa wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina har wa yau muna neman tsari da Allah daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu wannan gabace wata ran na sha gaya mana cewa 'yan bida'a wani ɗan bida'a wanda yana so ya zagi ahli sunna amma kuma sai ya zama maganar tashi ta zama ba ta da kyau ya ce wai za ka ji su masu cewa su ahalis sunan nan ne duk da za su yi wa'azi ko za su fara magana za ka ji sun tabbatar da sharrin kawunansu saboda su masharranta ne sai ya kawo muhalli shahid na wannan wurin wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wannan magana wace ce ne ne ta wacce yanzu da nake karantawa asalinta magana wace ce magana manzo ce sallallahu alaihi wasallam yan uwa ita ce ake ce ma khutbatul haja magana da annabi duk sanda ya tare sahabbansa zai magana muhimmiya sai ya bude da ita to annabi ya faɗi magana kai ka maimaita ta idan aka soke ka da ita kai aka soka ko asalin mai magana kuma mu dawo ma larabcin tukunna cewa muna neman tsari daga sharrin kawunan mu ko ah shin babu sharrin ne tare da mu ai annabi cewa kowa yana tare da shaidanin shi kuma ka nemi tsari da wannan shaidanin naka aka ce haka ya rasu ce hanni sai dai ni na fi karfin nawa saboda ni nawa ma ya musulunta ma'ana ba zai kawo mai wani shari ba zai cutar da shi ba amma da ni da kai duka kowa akwai shaidanin shi tare da shi wanda ke kokari ya ja shi zuwa ga barna da sharri to sai ka ce ya Allah muna neman tsari da kai daga sharrin kawunan mu duk abin da za a iya zama shari a gare mu Allah kare mu to me laifinka a nan annabi da ya koya mana addu'a ce ba ta kenan amma da yake shi wani lokacin mutum zai zagi wani sai ya marasa ya zai zagai ga wannan magana a nan illa ce babba domin ka ce suna su masharranta ne suna daɗa tabbatar da sharrin kansu bisa da za su yi wa'azi kaga wannan magana ba ta da kyau yanzu ina maimaita maganar manzo ce sallallahu sallam haka duk magabata na ƙwarai za su yi magana ko za su yi rubutu za ka ga sun buɗe littafin su da irin wannan magana sannan ci gaba man yahdihillahu fala mudillala wanda Allah ya shirye da shi ba wanda zai batar da shi wa man yudlil fala hadiya la wanda kuma ya ɓata ba fa mai iya shirya da shi in ba Allah ba yasa kullum ka ganka kan hanya ta daidai ta shiriwa gode ma Allah ba wayanka bane ba da dabaraka bace tawfiki ne daga Allah wa ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa babu abin bauta da cancanta sai Allah hula la kala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a rububi rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa a nan ana wani kuskure lokacin da za ka karanta wannan karkace ce za ka jam'i ka ce wane shahadu wane shahadu ka kawo nunul jam ka ce wane shahadu Allah ilaha illallah a'a muna shaidawa kalmar shaida kai kake tabbatar da ta ka shaidar da tabbatar da ita da ikirarinta kowa kuma shi zai ƙara tabbatar da tashi an fahimta da kyau hudu ba kake yi wa'azi kake in dai wannan wuri ne haka za ka bashi wa ashhadu Allah ilaha illallah ina shaidawa babu abin bauta da cancanta sai Allah wahdahu shi kaɗai yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya a rububiyarsa ayyukan da di yake shi kaɗai yake yin kayansa bai neman taimakon kowa bai neman tallafin kowa bai kuma neman ya ga samfuri daga wani ita ce rububiyar kenan rabbu sannan kuma shi kaɗai ne ilahu ai alma'aluhu shi kaɗai ne abin bauta ba a haɗa shi da kowa sannan siffofinsa da sunayensa nasa ne ba mai irinsa to da duka ce wannan wahada hula sharika lahu duka tattaro wannan ma'anar ka kunsa ta cikin nan wurin kun fahimta wa shadu anna muhammadan abduhu wa rasulu ina shaidawa lallai annabi muhammadu bawansa ne ko manzon ne wannan shine abin da ake so ka tabbatar da risala ga manzo kuma ka tabbatar da cewa shi abdu ne shi ba bauta masa ake ba yasa biyar da kake son manzo da ƙoƙarin biyayya gare shi kar ka ɗauki haƙoƙin Allah ka bashi kar ka ɗau rububiya ta ubangiji ko uluhiya ka bashi yana nan a matsayin shi na abdu kuma yana nan a matsayin shi na rasulu bawa ne kinan ba bauta masa ake ba shi ma Allah yake bauta ma sannan manzo ne ya bambanta da kowa a cikin mutane shi an aiko shi da risala an aiko shi da saƙo a cikin manzannin da aiko da saƙo yana sama da kowa domin yana cikin ulul azumi yana rusul guda biyar a cikin biyar ɗin kuma shine shugabansu shi da kan shi yake cewa ana sayyidu wala da adam wala fakar. Yana shugaban 'yan adam gaba ɗaya kakaf ba da alfahari ba to sadda ka faɗi wannan duk ka tabbatar da wannan kenan sannan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wannan ya bambanta da salati irin na yan shi'a ba za ka taɓa ji sun faɗi wa sahbihi ba sai dai ka ji sun ce sallallahu alaihi wa ali wa sallam shi kenan ba za ka taɓa ji wa sahbihi ba to kana jin wannan kai mashi maki wannan maƙiyan sahabbai ne da inda za a yi ma annabi salati za a yi masa za a yi ma'alinsa za a yi masa habbansa to su ba sa yi saboda ba su ƙaunar sahabban manzo ba su ƙaunar su wanda ko bai ƙaunar sahabban manzo ai kai tsaye bai ƙaunar wa kinan a yanzu yau kana da almajirai wani ya zo ce gaba ɗayan kunnan mutum biyar ne kaɗai mutanen arziki saura duk ga sanan wa yake so ya zaga a nan malamin ma'ana wannan malamin bai iya karantarwa ba malaman su wajen dubu nawa dubbai amma dukkan su ba na gari ba sai kwaya biyar kawai kaga bai iya karantawa ba kenan zagi ne ga manzo kai tsaye zagin sahabbansa da tsine masu ba su ba na gari ba sai mutanen da ba su fi cikin yan yatsu ba shi yasa wannan aƙida mumuna aƙida ce ba aƙida mumuna sama da aƙida irin ta 'yan shi'a Allah ya tsare mu wannan duka muna yi ne don ka rika tantance maganan magabata na ƙwarai da magana wanda ba su ba sannan wa manihtada da hadisi har wa yau dai muna neman muna wato yin neman tsira da aminci ga wanda suka shiryu da shiryarsa suka nemi shirya da shirya irin ta manzo suka ga hanyar sa kenan wastanna bi sunnatihi suka ƙoƙari, suka sunnanci da sunnarsa ila yawmil qiyamah kaga har mu ma addu'a ta shiga kenan har tashin kiyama yana yin addu'a amma fa kuruba akwai fa ikhtisas akwai mai ikhtisasi domin sai da ce yana mai da ya ce mai sallallahu alaihi ira Allah ya tabbata a gare shi shi manzo kenan wa ala alihi wannan tsiran Allah ya tabbata ga alayansa wa sahabihi da sahabbansa wa man ihtada bi hadihi da wanda je nemi shirya da shiryan manzo kun ganin ya ware ne wanda suke neman shirya ba ta irin ta manzo ba wata hanyar daban suka kama suka falle to su ba ruwan shi da su muna ganewa sannan har wa yau wasanna bi sunnatihi da wanda suka sunnanci da sunnarsa ma'ana suke bin gwadabensa suke bin sunnarsa ila yawmil qiyama hatta shin qiyama ina nema masu tsiran Allah da amincinsa mun gode malam Allah saka da alheri ko to irin wannan addu'a ita ake so in ka tashi za ka fara magana ka buɗe da ita sai ka ga kayan addu'a miya wacce ta ƙunshi komai bayan sai ce amma ba'adu fa inna Allah ta'ala ba'asa Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam bil huda wa dinil haq li yukhrija an min adh-dhulumati ila an bayan wacce muqaddima lallai Allah madaukaki ya aiko muhammad sallallahu alaihi wasallam da shiriya da addinin gaskiya don ya fitar da mutane daga zali wato dufai zuwa haske mina zulumati ko ilan nuri Allah ya aiko manzo me dalilin aiko shi ya aiko shi ne da shiriya da addinin gaskiya don me don ya fitar da mutane daga dufai kaga jam'i ne zulumat amma nuru fa mufradi ne shi kaɗai ne zulumat akwai duhu na kafirci akwai duhu na shirka akwai duhu na fasikanci akwai duhu na bid'a duk wani duhu duhu da ka sani wanda ke kai mutum wuta to annabi ya Allah ya aiko shi dan ya tsamo mutane daga wannan duhu din ilan nuri zuwa ga hasken nan na imani hasken musulunci hasken da ke haska ma bawa har gidan aljanna yasa ka ce ilan nuri saboda shari'a ɗaya ce yan uwa musulunci ɗaya ne ba a raba kafa ƙwaya ɗaya ne sai aka yi mai aka yi me aka yi ifradin shi ba a yi jam'insa ba amma hanyoyin halaka birjirgar su nan ba iyaka ka dubi ko zirar da aka ce za su zo aka ce wajen saba'in da nawa da uku ɗaya ce kaɗai kan daidai sahabai da yake su suna da fiƙihu sai suka ce wace ce ɗan ya rasu rasulallah ka tarkata sauran ka watsar da su ka ma san su ba balle ka yi su wace ce mai cin wacce za ta kai ka aljanna to shi yasa nur haske ɗaya ne hasken musulunci hasken sunna hasken aƙida kyakkyawa haske na sunnan manzo da zai kai ka gidan aljanna kwaya ɗaya ne to Allah ya aiko manzo don ya fitar da mutane daga wancan duhun zalunci duhun shirka duhun kafirci duhun waye zuwa game zuwa ga haske na musulunci Allah mun gode ma da ka sa mu cikin al'umman manzo wa anzala alaihi alkitaba wal hikmata wa hiya sunna har wa yau dai wannan manzon wanda ka saukan masa da littafi shine alqur'ani alkitab nan ismul jins ne ko amma ana nufi a nan qur'ani wal hikmata hikima sai ya fassara ta tsakanin abin nan yace me wa hiya as-sunnah Allah ya sauko ma annabi abu biyu laqad utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu hakika an bani qur'ani da kwatankwacin qur'ani tare da shi qur'ani shine wanda muka sani wanda ya fara daga suratul fatiha zuwa nasi sunnan manzo kuma ita ce wajen aka dawwana ta aka tace ta aka tsebe ta take cikin littafai na sunna bukhari muslim guda biyar ɗin nan ka jera su sannan ka zo sunan ka zo musannafat ka zo abin nan masani duk an tattara an saka sunan manzo wannan sunnar Allah ya aiko annabi da Qur'ani ya aiko shi kuma da sunna wa amarahu bittiba'i ma unzila alai wa amarahu bittiba'i ma unzila ilai sannan Allah ya umarci manzo ya bi abin da aka saukan masa me aka saukan masa Qur'ani to Allah ya umarce shi ya bi wannan abin da aka saukan masa din kuna fahimta wal irada an ghairihi kuma Allah ya umarce shi ya bijire ma duk abin da ba abin da aka saukan masa ba fa qala Allah yace ittabi ma uhiya ilayka min rabbik la ilaha illa hu wa a'rid anil mushrikin cikin suratul an'am aya ta 106 Allah yake gaya mana an gaya manzo ittabi ma uhiya ilayka min rabbik kabi abin da aka yi maka wahayinsa min rabbika daga ubangijinka to ka bi shi shine qur'ani ba shi aka yi mai wahayi ba kun ga mai umarni kenan ko la ilaha illa babu abin bauta da tantanta sai shi Allah kenan a gadan Allah malam tauhidi duk inda ake magana da an tafi da an tafi sai a sai a ratsa tauhidi dan a jaddada maka imanin ka la ilaha illa huwa daidai yake da me kalmar nan ta shahada ashhadu Allah ilaha illallah eh kun gane da kyau ka kore ka tabbatar shine a nan wurin la ilaha illa huwa wa anil mushrikin ka bijire ma waɗanda suke mushrikai ka bijire ga barin masu shirka Allah ya tsare mu da shirka wa amara atba'ahu aidan bima amarahu bihi sannan Allah ya umarci mabiyan manzo da abin da shi aka umarci manzon da shi faƙala sai Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya ka dubi qur'ani malam san shi kadai annabi aka wari aka yi masa umarni nan kuma sai aka ware al'ummarsa su ma sai aka ba su command a um, umarnin shine ittabi'u ku bi kenan jam'i ko ma unzila ilaikum min rabbikum abinda aka saukan maku daga ubangijinku wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi min dunihi wani abu can wanda ba abinda aka saukan maku ba awliya ku riƙe su masoya ababen da za ku bi ɗin aljanu ne za ku bi wasu shaidanu ne wasu itatuwa ne wasu duwatsu ne wasu kamar masu bautar shanu masu bautar farji masu waye dukkansu su ne min dunin lahi ko haka ne min dunihi kenan to ku bi abin da aka saukan maku daga Ubangijin ubangijinku shine ƙur'ani kada ku bi wani abu wanda ba ƙur'ani ba ku riƙe abin a matsayin abin so abin ƙauna abin biyayya kaga ƙur'ani usulubin shi da yake yankuwa saboda shi littafi ne da zai wanzu har tashin kyama ba wani littafi da za a ƙara saukowa sai a yi magana shamila wacce ta shafi zamanin manzo da su lokacin abin da yake bauta masu lati ne su uza su manata ko su kuma duwatsu ne wasu aka sassaka aka gyara aka aji wasu kuma itatuwa ne ko kaga zuwa aka riƙa auliya to yau ba ƙur'ani hmm? zai tsore a ta aiki da sha tashin kiyama yau su ake kira wancan mutane ba su aje gunki irin wannan wai su ce za su kamar da wancan zamanin ake a aje icce bai motsi a zo a shafa mashi mai kuda ya zo ya tsotsa man bai isa gunkin ya ɗaga ya kore kudan ba ya zana wannan amma yana kama da shi ko yanzu ka zo ka rataye hoton wani a ƙirjinka kana tafiya da shi ko ka kawo shi wani shago ka aje shi zai jawo maka ciniki ko kuma ka sa shi a mota ka zai hana mota faɗuwa hoton wani da aka taɓa halitta aka taɓa yi can ya wuce tun zamaninsa da kai da ka aje hoton da wancan da ya aje gunki yake jin shi zai mashi me bambancin ku duka auliya ne gaba ɗaya sai aka ce kada ku riƙi wasu ba ƙur'anin nan ba auliya ababen ƙauna an yi jam'i ko ba yi ba da ana nufin gumaka na zamanin manzo waɗancan da aka ajiye a cikin ka'aba kaga da sai ka ce wanda suke wannan ne su bai shafe su ba to ya shafa za ka riƙe wani shehi ne wani wali a wurinka ka ɗauke shi wani annabi za ka ɗauka ka riƙa bauta mashi wani mala'ika za ka riƙa bauta ma kowane ne bambanci su salihai da annabawa da waye in kai masa abin da Allah bai ce ba ba abin da ya shafe su gobe babu ransu bai kyama kun fahimta to dukka sun shiga ƙarƙashin nan cewa ku bi abin da aka saukan ma da manzo daga ubangijinku kar ku riƙi wasu waliyai ba ƙur'anin nan ba ba sunan nan ba a matsayin waliyai wanda ake ƙauna wani hahum an mukhalafati tanzil an hana su su al'umman manzo da su saba ma tanzil ma ma'anar tanzil huna man al-qur'an at-tanzil huwa al-qur'an an hana sa wato al'umman manzo kakaf din su su saba ma qur'ani fa qala sai Allah ya ce ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasuli ya ku waɗanda suka yi imani kar ku sha gaban Allah da manzansa la tuqaddimu at-taqaddum shine ka zo kafin ko ne ne shan gaban Allah da manzo abinda Allah bai ce ba a yi da sunan ibada ka kirkira kai ka sha gaban Allah ne shan gaban manzo abinda annabi bai koyar ba da sunan addini ka ɗauka kana yi ka ce wai kai annabi ne ya ce wannan shan gaban Allah ne da manzo Karara cikin suratul hujurat aya farko ita aka saukar ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli ka duba qur'ani ne yan uwa tun yaushe aka saukar da shi amma mai mutane da ka karanta musu sai su kasa fahimta gargadi ne gare mu gaba ɗaya mu al'umman manzo kar mu sha gaban Allah kar mu sha gaban manzo shi yasa malaman fiqh suke cewa me hmm? me suke cewa abin da malaman fikin suke cewa ita ibada al fil ibadati mai alman asalin ibada a ce a karkai ko kuma a tahari asalin ita ibada sai an ce gashi umarni ya zo kenan na biyu kuma sai an sami koyarwa ta manzo abu biyun nan na uku shine kai dan Allah duk ibada in kai ba a ce kai ba kama ka za a yi da laifi ko ba ku gane ba yau kawai ka kirkiro na abu sunan shi ibada aka waiwaya aka gaba aya da take ayi abin manzo bai koyar ba sunan me wannan abu bid'a saboda asalin ibada ita kar kai sai an ce kai sannan suka ce al-aslu fil mu'amalat abubuwa wanda suke su kuma nasi bai zo ba al ai abubuwan da ba ibada ba kai asalin su ibaha sai nasi ya zo ya ce haramun kamar me Hmm? cinikayya kamar abinci irin wanda za a ci wannan halal ne wannan haram auratayya kaga mata asali duk matar da ka samu kuka fahimci juna kana son ta musulma ce kai ma kuka shikenan ai aure sewa ha hmm? sai wanda nasi ya zo ya keɓe hurimar alaikum ummahatukum wa banatukum sai aka lissafo su aka ware wannan da nasi ya ware su ne harama. in ba su ba an fahimci juna a yi aure hakanan cin abin nan ko hakanan me cinikayya asalin ciniki halal ne sai wanda nasi ya zo ya harauta. kuna fahimtar bambanci hakanan abinci duk abinci asalin shi ɗayyibat halal ne sai wanda nasi ya zo ya ce wancan haramun ne alade haramun ne karkaci kare haramun ne waye haramun ne amma an ba shi ba shi kenan yasa an ka tafi can abincinsu daban waɗancan daban wancan su ci kaguwa su farfesunta kai an kama ka kasa ci kai kuma nan ka sha miyar kuka ka wani in ya sha miyar kuka sai asibiti ba lafiya saboda abinci ne kuna fahimta da kyau to asali irin waɗannan ba sai na siya zuwa ce haramun ita ko ibada haram ce sai an ce ka yi wannan ne ba mu ganewa shi yasa wuce auka cikin fitina da bala'i abin da ba ibada ba su kallafa ma kansu su yi ta yin shi a duba a kundi na ƙur'ani babu a kundin manzo babu sahabbai ba su ba annabi bai ba ai ba su ba su imamu mali ba su ba amma a zuwa ƙirƙiri abin rana tsaka a kallafa wa mutane a dinga yi shaidan ya ta abin a duniya sannan kun ce a'a mai littafin nan yana mana muƙaddima ne dan mu nuna dai nuna mana ina ya sa gaba duk mai littafi daga farkon muƙaddima shi kake fahimta wannan mai littafi na yasa gaba yasa an ka sami littafi ba ka da lokacin karanta shi karanta farko hiras ɗin shi wato kwantar ɗin abin da ke ciki sannan sai ka dawo sai ka karanta mukaddima to za ka iya fahimtar mai littafi nan me yake so ya ce kun fahimta da kyau bayan ya kawo nan ayar faƙala sai ya ce mana ya kawo mana kuma maganawa فقال ابن عباس رضي الله عنه لا تقولوا خلاف الكتاب والسنه ابن عباس kun san waye ibn abbas shine abdullahi dan abbas babban sahabi wanda annabi ya mashi addu'a ta Allah ya bashi sanin qur'ani Allah ya bashi ilimi ya zama shine wani taiku na ilimi musamman ilimin sanin tafsiri to shine yake magana kaga magana abdullahi dan abbas sahabi ne ya kamata ka girma magana gashi abin da ya ce la ƙulu khilafin kitabi wa sunna kada ku yadda ku faɗi magana saɓanin ƙur'ani da sunna in dai akan shari'a ce akan ibada to duk malinta ka za ka tara mutane kar ka faɗa musu khilafin kitabi wa sunna shi yasa yanzu burgewarka a matsayinka na mai karantarwa in ka faɗi magana ka ce to gashi dalili na Allah ya ce kaza dalili na annabi ya ce kaza amma idan iya wasan ka ne da iya magana ka ka tsara ka zo ka gaya mana sai ka gaya mana mu jin mu ban maka kayan kana in ka haɗa shi da dalili sai mu karɓa in babu dalili magana ka ce, babu roma da iya larabcinka an fahimta da kyau to wannan magana abdullahi dan abbas kenan wannan mai littafi ya ɗauko ta cikin ibn kathir bayan nan wa qad ja'ala Allahu an-nasa qismayni mai littafi a muqaddimar shi ce haƙiƙa Allah ya sanya mutane kashi biyu alimina wa amiyi malamai masu ilimi masana da kuma sauran jama'a wanda suke sauraron malamai su ake ce ma'amawa ko wanda kai ka san ba kai karatu ba ba kai sami ilimi mai zurfi ba akwai matsalolin da in sun taso sai an rifarin ka zuwa ga malamai to an raba malamai kashi mutane kashi biyu akwai malamai masana akwai kuma mabiyan malamai wanda suke sauraron malaman me za su gaya masu sai ce wa amara al'akharina an yas'alul awwalina bayan da ya zama Allah ya kasa mutane kashi biyu to sai ya umarci na ƙarshen su rika tambayan na farkon so na farko malamai na biyu sauran jama'a da za su rika tambayar to Allah ya umarci sauran jama'an nan su rika tambayar malamai fa qala sai Allah yake fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun ku rika tambayar ma'abuta ilimi ma'abuta ambato shine azzikiru anan al il in kuntum la ta'lamun kun kasance ba ku sani ba shi yasa babban haɗari ne baka isa ka zauna kujera ta fatwa ka rika amsa fatoyi na masu tambaya ba baka isa ka zauna baka ce ka share kujera ka zauna kai ma mufti ne yanzu ana maka fatoyi kana amsawa ko kuma baka taka wannan kujera ba kuskure ne saboda an raba mutane kashi biyu akwai wanda suke masana a yi musu tambaya akwai wanda su ba masana ba ne su za su rika tambaya in ka cancanta shi kenan amma yau da yake an mai da malinta a sha ruwan kowa ya zo ya shiga ya naɗa abin nan sai ka ga gashi nan ana ta yi wata fatawar in ka ji kamar kanka zai fashe. an a halaka mutane mala a halaka a wanda kuskure ne wannan to a nan wurin muna so kenan mai littafi ya nuna mana cewa mu dai yanzu kashi biyu ne yace fa iza arada amiyu nazilatahu ala alal mufti fa huwa ƙa’ilun lahu duk lokacin da shi wannan ami wanda ba malami ba kenan wani abu ya saukan masa na buƙatar ya tambaya ita ce nazila wani abu ya auko maka rabon gado ne a wata matsalar ce a cinikayyarka a kasuwarka a zamanka da iyalinka kanka ya ɗaure ya za ka yi to sai ya taho wurin mufti malami masani ya masa fatawa ya ce da shi akhrijini an hawaya wadullani ala ba ilhaq ka fitar da ni daga son zuciyata ya alaga ta ka nuna man hanya ta gaskiya yanzu abin da nake so kenan ba son zuciyata ba ba kallo na za ka ba ka karanta ni me kai ina na karkata sai kai man fatawar yadda zan ji daɗi kai man kuna fahimta ka san wani bin kan haka ake ko sai a karkata kamar masu kasa kaya ba sa masu farashi ka zo saye sai a kalle ka kai kwastoma tukuna yaya nauyin ajihunka yaya irin tsadar da za a yi maka ya sanar shi kenan sai a yanka maka farashi a baka abin ba haka ake ba munan muna da wani kilo ne muna da wani ma'auni muna da babu kai za a kalla kawai sanar shi kenan sai a yi maka farashin gwargwado yadda aka ganka to haka ma fatawa akwai wanda suke kai za a kalla ina ka karkata me kake so sai a maka fatawa daidai son zuciyarka shi ko mai neman fatawa inda gaskiya ne kamar ya zo ne ya ce ya fata malam fitar da ni daga son zuciyata nuna man hanya ta gaskiya ina maka neman fatawarka kan matsala kaza mai hukuncinta to wajibi ne a gare ka kai alagafata malam kai mai fatawa ta gaskiya shi yasa sai ce fala yumkinu wal halu hadi an yaqula lahu fi mas'alatika qawlani faktar li shahawatika shi ita. bai kamata ba kai malami ka ce wannan tambaya da kai man matsala nan taka tana da ƙauli biyu wurin malamai akwai ra'ayi biyu kuma an kaga dama ka ɗauki wacce kake so kar kai mashi wannan dan Allah shi fa jahili ne ka ce akwai ra'ayi biyu duk wanda ga dama ka je ka ɗauka kai wannan ba kai daidai ba yace fa inna ma'ana hadha tahkimul hawa duna shar yace wannan kamar da mai almuwafaka da yake faɗi shine ainihin imamu Shadibi yace wannan kana so ka hukunta son zuciya ne ba shari'a kake so ka tabbatar ba abubuwa ah yanzu ka zo ka ce wannan mas'alar wani ya ce halacci wani kuma ya ce haram ne ka kai yanzu ka zaɓi wanda kake so ka je kai shi kuma dama ai akwai son zuciya shi ko tare da shi ko ko babu to ka nan kana so ne ka tabbatar da shi tashi son zuciyar zai zaɓi son zuciyar shi ya bi ba gaskiya kake so ka gaya mai ba domin matsalar dole ne ko halarci ko haramci domin ai ba da ka za ka faɗi da nassi na ƙaya na hadisi da magana malamai za ka tattaro kai mai fatawa an fahimta da kyau wannan duk mai littafi yana so ya mana muƙaddima akan cewa shi fa abin da zai tattaro mana ya gaya mana magana ce yankakkiya kwaɗe kawai ba zuwa zai ce maka ƙauli kaza ra'ayi kaza ra'ayi ya baka cikin duhu ba ka je ka ta badan badan mai cinci gaskiya a'a yana so ne ya gaya ma zai tsara littafin shi akan ƙauli rajihi yankakke mai dalili shi zai gaya mana a cikin masail fiqhiyya mun shiga sai ke cewa wal inna ma sa'alahu liyadullahu ala hukumin shar'i ai shi amin wannan mai tambaya da ya zo mara ilimi a ya tambaye shi ne domin ya nuna mashi hukunci na shari'a ba zuwa ya tambaye ya bashi cikin duhu ba fakana alwajibu alaihi an yadhkura lahu rajiha min alqawlayn bidalilai ko bidalilihi wajibin wannan malami mai fatwa da aka zo a yi masa ya ambata masa ne arrajiha min alqawlaini qaulin nan biyu ne ne rajihi wani yanzu ya ce maka za a rike hannu a sallah za a yi sallah a iya rike kirji a kuma iya sakin shi to yanzu abin nan tsakaninka da Allah ala gafata malam wane ne ne wanda yake da dalili shar'i sai ce a duk kana da zaɓi duk wanda kai kawai saboda shi bai ce ɓataye akwai masu sakin hannu akwai masu rikewa shi yanzu kai yake so ya gara a yanka ina ka karkata kawai in masu saki ne ka je ka ta saki kawai idan masu rikewa ne ka je ka riƙe shi yanzu dai ƙauli biyu ne to dan Allah wannan malamin malami ne ai dole da riƙe kirji da sakin kirji cikin wannan matsala ko ta take da dalili shari'i a ko kuma babu dalili shari'i annabi yana cewa mu jama'ar annabawa ba wanda aka umarce shi da sallah kuma ya yi ta ba tare da ya ɗora hannunsa na hagu akan kan ƙirji ya ɗauki na dama ya ɗora akan kan na hagu ba babu shi ma'ana dukkan su ma'ashar al'ambiya sun yi sallah kuma su riƙe kirji to sai kai yanzu kai da kake koyi da manzo sai ka zo ka saki hannu to da kake koyi kila ka ce kai kai ba maliki ne da malikiya Ba kuma sai aka ja kiro shi imam mali ya rawaito hadisi rike kirji to ina ka samu sakin hannu a ai a muktasar ne a wane ne ne a suwaye to muktasar ba shi cikin littafan malikiya na mutaqaddimina malaman mazahib suna da suna kasa littafansu da malamansu zuwa kashi biyu akwai mutaqaddimuna akwai mutaakhiruna wanda ake kafa hujja da su sune mutaqaddimuna din malaman farko malaman farko kuwan ka ɗauke su tun daga wajen ƙarni na bakwai sun ƙare kuma irin wannan littafai da suke gabanmu an rubuta su ne wajen ƙarni ma na tara wasu kuna fahimta da kyau to su ake ta karantawa cikin da suka taya a nan muka karanta sakin hannu ake a malikiya ba a riƙe ƙirji to ga hadisi ake magana ko ko abin da ke cikin mutasa to shine ne yake so ya gaya mana 'yan uwa irin wannan malamin lallai ya faɗa mutane dalili rajihi daga ƙauli biyu kuma da dalilin da ya sa rajihin ne ya ce la ya ƙula lahu fi matsala ƙaula ƙaulani kai ya ce mai matsalan nan da ka tambayan tana da ƙauli biyu wurin malamai kar ka gaya mushi wannan ya ce walaƙad zaƙal amiyuna zara'an da ƙaulil mufti fiha ne. haƙiƙa in dai malami ya ba da irin wannan fatawar to lallai ya ƙuntata tama marasa ilimi amma wa nan ya ƙuntata masu da mai faɗin shi mai fata wannan da ya ce fi ha ne wannan matsala akwai ƙauli biyu hatta nakatu ala zalika wata ko wata awunan minni ma al'amati wal khasati wa ba'atu hadal kitab yace saboda me wato ya zama cewa hatta nakatu ala zalik nakatu shine zahiku kenan har yadda zai zama wato ainihin bai sa su su wancan ƙarishe ne fi ha ne hatta nakatu ala zalika har ka su zama cikin me domin shi ƙauli eh, eh, amin ya zo maka kace mai matsala bi ce to me zai yi zai duba ga ina zuciyar shi kawai ta karkata sai bi to inda dalili fa ko ba dalili shikenan sai ya bi ba kama ka mai dalilin kai dai ka ce kauli bi ne to sai ya ce ni saboda haka ne in cire amawa daga wannan damuwa da taimaka wato da wani taimako daga gare ni wanda nake so in yi ma sauran al'umma wanda ba malamai ba sannan musamman ma wanda suke su amawa kenan da ma malaman gaba ɗaya in taimaka masu mu fita daga wancan yanayi ɗin shine wa za ta hadal kitab na sanya wannan littafi ma'ana na rubuta wannan littafi mu fito daga kullum mai tambayan ya zo ka ce mai akwai kauli uku akwai kauli hudu akwai kauli biyu a a ƙyale wannan kawai menene gaskiyar karatun ga ya mana da hadisi da aya kina mu ci gaba yace shi ya sa ni ne wannan littafi kaga karanta littafi wannan muqaddima ita yi ko dan mu gane me yake so ya ga mana a littafin shi sai daga nan sai ya ce shine littafin ne masa suna alwajizu fi fiqh sunnati wal kitab al wato takaitaccen littafi da ne dangane da fiqh na sunna da qur'ani mai girma haka na rubuta shi kuma haka ne masa suna yace muktasiran fihi ala alqawl arrajih alladhi yurajihu ad-dalil min al-kitab was sunna yace ina mai takaitawa a cikin wannan littafi nawa akan qawli rajihi qawlin da naga shine ya fi daidai wanda yake allazi yurji'uhu dalilu min alkitabi was sunna wanda qur'ani da sunna suka rajja shi zama shine kauli na gaske ma'ana ba wai zai rajja shi ne da son zuciyarsa ba a'a da aya da hadisi ya zama rajiyan lillaha azza wa jalla an yakuna ma zahara li rujuhanuhu huwa rajiha kuma nake roƙon Allah nake fatan Allah maguwayi ya zama ya taimake ni abin da ya bayyana nan a gare ni shine rajihi to ya zama shine rajihin da gaske asan sai ka nemi taimakon Allah ko sai da muka yi karatu na fiqihun wani fikihun muqaran malamai a lokacin suka zo za su karanto fiqihul muqaran shine a karanto mazahib din nan me ra'ayin malikiya me ra'ayin shafi'iya me ra'ayin ah, hanabila me ra'ayin ah, ahnaf waɗannan mazahib guda hudu hadda ma zahiriya su ma mai ra'ayinsu duk za a faɗi littafi na bidatul mujtahid wanda shi dama haka ya rubuta shi to shi ma ko da ya rubuta ba duka ya yi shi yadda yake malamai suke so ba domin zai kawo a ɗin wani bin ba zai tarjihi ba wani bin zai ɗanyi wani bin ya faɗi adilla wani bin ya taƙaita dalili to malamai da suka karantar da mu sai sun yi wannan aikin ta kawo a tsawal ɗin sannan su kawo adillan kowane ƙauli sannan su zo su faɗi bayan dalili sannan su zo su yi taujihil a ƙawar waɗannan ƙauli hudu menene wancan ƙaulin yake nufi me wancan yake nufi me dalilin su sannan a zo a yi tarjihi kuma cikin ƙawar ɗin ƙawar ɗin da muka ji malikiya shafi'iya sannan ahnaf hanafiya kenan sannan hambaliya ko kuma ahnaf abin hanabila duk kowa ga ƙaulinsa to a cikin su wane ne ne fi zama tare da dalili sai a bi a tattara sai a ga ai ƙaulin hanabila sun fi domin shi imamu ahmad da ya zo ya tattaro fiƙin waɗancan sannan ya zo ya haɗa da fikin hadisi ya fitar da matsala sai ka ga tashi tafi daidai sai a ce maka ita ce rajaha akan waɗancan kun gane da kyau to wannan ɗaliban karatu mai zurfi kina na ɗaliban ilimi amma kai da kake so a baka sha yanzu magani yanzu a gaya maka dalili da hujja so kake ka je kai aiki ko in aka ce wacin doguwar hanya za a bi a wannan karatun a wannan lokacin zai isa ko da kana sha'awan wancan to a fara maka da wannan shi abin da yake nufi kina kun fahimta da kyau sai yake cewa fa fama kana kazalika fa min Allah to in na gama fa littafin nan duk abin da ya karantance zahiri shine rajihin to wannan fa daga Allah ne falala ce ta Allah ya datar da ni ba wayo na bane ba ilimi na bane wannan tawazu ne na malamai wa ma lam yakun kadhalika fa astaghfirullah min wanda kuma bai zama haka ba to ina neman Allah gafara ku dubi tawazu ilimi na malamai zai iya kokarin shi ya bi diddigi maganar mai Allah ya ce mai annabi ya ce mai malamai suka ce sannan ya ce wannan kauli shine raji amma jidda haka yake cewa idan ya yi daidai dacewa ce daga Allah in yi kuskure kuma Allah ina neman ka gafara to kaga yanzu yaushe kai za ka zo kai ta ƙafafa kai ka yi karatu kai yanzu ka waye ka isa kai wannan kuskure ne ka zo mutum da bakin shi na ko kan shi kai yana ziga kan shi yana wani haba da Allah ‘yan uwa har harkar ilimi ka yi tawazu umma ya kare da ita hmm? ka dubi abin da ne yake cewa in ya yi daidai abin da ya faɗi rajihi to Allah ne ya datar da shi in ya kuskure kuma Allah yana neman ka gafara wa tsallallahu subhanahu an yamunna alayya fihi bin rajihi kama manna alayya bihi fi ghairi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala man baiwa a shi wannan littafi da nake rubuta wajen tabbatar da abin da yake shine raji kama manna alayya fihi fi ghairihi kamar yadda ya dace da ni a waninsa wajen tabbatar da abin da yake shine daidai din wa yasiduni an an tasdura hadhihi tab'at athaniya muzdanatan bi taqdimin min walidina al-karim samahatu shaykh al-ustaz Muhammad Ibrahim shaqara hafizahullah ونفع المسلمين بعلمه ya ce yana jin daɗi wato yana zama wani arziki a gare ni yadda wannan bugu na biyu zai fito da cewa akwai an mata wani takadimi an daɗa zayyana ta da ƙawata ta da wani takadimi. da wato walidi na ya kira shi ce wani mahaifinmu mai girma mai daraja shine samahatu sheikh al-ustad muhammad ibrahim shakara hafizahullah allah ya daɗa kiyaye rayuwarsa wani fa'al musulmi na bi ilmihi Allah ya amfani da musulmi da iliminsa wato yana so nuna mana za a ƙara wata muƙaddima wacce za ta ƙara ma littafin kima fasalillah subhanahu an yada'a li hadhihi tab'a alqabula wa an yanfa'a biha almuslimin ina roƙon Allah subhanahu ya sanya mu wannan bugu na biyu karɓuwa wurin ɗaliban ilimi sannan kuma Allah ya amfana da musulmi da shi haka Allah ya karɓa addu'a shi ko littafi ya bazu a duniya ana ta karanta shi wa an yaddakhira li thawabaha yawma la yanfa'u malun wala banun illa man attallaha bi qalbin salim ina roƙon Allah ya aje man ladan ya wato ladan rubutun wannan littafi har ranan nan da wacce ranan nan da dukiya da 'ya'ya ba sa yin wani amfani sai wanda ya je ma Allah da zuciya kufatacciya to ina roƙon Allah ya aje man ladan a wannan ranar in je in gaishe yace wa akhiru da'wana alhamdu lillahi rabbil alamin karshen dai roƙonmu shine godiya tabbata ga Allah ubangijin halittu wa katabahu abdul azim bin badwi al alkhalfi ne ko kulfi ne bai wasance ba laƙaban kenan bi manzili alka'in bi qaryati shin markazul qutur muhafazatul غربية جمهورية مصر arabiya. yana gaya mana cewa wannan bawan Allah mai wannan suna ya rubuta wannan littafi ne a gidansa wanda yake a su sannan kuma a wani markaz da yake da shi a da ake kiranta muhafaza local government go local government mai suna algarta mu local gamman din yamma a wato ainihin a jamhuriya ta masar arabiya ma'ana a ita egypt kenan gashi nan ya ce a kafiyar alhamis gurratu ramadan farko farkon ramadana ranar alhamis da sallar walaha ko kuma lokacin walaha ya kammala wannan rubutu na shi shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da ashirin haka ne? dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin wato yanzu shekara nawa kenan ashirin da ɗaya da wannan rubutun littafin rube da shekaru suke tafiya Allah ya saka mashi da alheri to sai a tafi shafi can na shafi na ashirin da shida an ga wurin yasa nake tattara na fi son ga littafi a hannun ɗaliban ilimi ko shafi na ashirin da shida ya ce a rumuzul mustakdama in irin nawa ne rumuzul mustakdama fi takharid wato wasu rumuz su ake kira ne mustalahari wato turmuz ya kuke kiransu ne da turanci a ba kwantar ba wato wani keyboard ake kiransu ko wani abu da kalma ce ko jumla ce in kasa misali ha kawai kasa sa ha'un to yana ɗauke da ma'anar sahihul bukhari da fatahul bari sahih bukhari ba sunan littafi ba ne fatahul bari ma sunan sharihin shi bukhari din ne to a cikin littafin yanzu idan ya kotun da bukhari daga bukhari sai bukhari to a ƙasa ba zai rubuta maka sai bukhari ba ne kamil in ya ga dama me zai rubuta maka harafin kha'un kawai ya sa kha'un yana nufin wannan ya ciro magana ne daga bukhari kai ɗalibin ilimi ka sani don ya gaya maka sannan idan ka ga sahihul imamu muslim in ka ga mimun kawai ya rubuta mimun to yana nufin sahihul imamu muslim daga nan ya ɗauko magana idan kai sunan turmizi ba sunan littafi ba ne sunan turmizi to sai ta sa maka ta'un kawai turmizi ta ɗin kawai ke ɗauka to yana nufin sunan turmizi daga nan ya ɗauko hadisin idan ka ga nunun ya rubuta nunin a cikin ƙasa wurin abin nan ɗinshi yana nufin sunanin nasa'i nunin ta nasa'i ta kawai ɗauko idan ka ga jimun tare da ha'un jimun da ha'un yana nufin sunanin ibn maja wannan su ake kira kutubul sunanul hamsa ko eh sunanul hamsa bukhari muslim sannan tirmizi nasa'i ibn maja to sai ya ce sunan abi da shi kuma an sa shi ko aunul Ma'abud. aunul Ma'abud eh, in bracket sharhi ne na shi wa sunanu a sunan abi dawu to in kaga dalun kawai ya rubuta maka dalun yana nufin sunan abi da. kaga wannan suna buƙatar ka haddace su kafin mu shiga cikin littafi saboda da ka je kaga dalun ka sai yana nufin sunan abi da. in kaga nonun yana nufin sunan sayi in ka ga jimun da ha'un yana nufin Ibn maja in ka ga ha'un bukhari in ka ga mimun muslim kuna fahimta an nuna lokaci ina ga wannan ba dole sai ya shiga cikin ɗauka ba baki ɗaya abin da ya shiga saura sai ku kyale shi mu samu mu karisa shi ko sai muwaɗa malik muwaɗa ta imamu malik ba littafi ba ne to ita ma in ka ga ɓa'un ya rubuta maka ɓa yana nufin me yana nufin muwatsa al'imamu malik idan ka ga fa'un tare da ainihin tare fa'a kenan to yana nufin shi kuma a shafi'i al'um imamu shafi yana da littafi sunan shi mai al'um yana da risala yana da al'um to idan ya ciro magana cin al'um ta imamu shafi'i to sai ya sa maka fa da kuma ainihin idan ya ɗauko magana cikin ahmad ko alfatahun rabbani to duk wannan daga cikinsu in ya ɗauko sai ya sa maka ha'un da mimun haɗe ha ma an fahimta idan ya ɗauko magana a cikin bai haƙi sunanul bai haƙi kenan sai ya sa maka ha'un da ƙa sunanul bai haƙi kaga an yi abbreviation kenan ko abbreviation nake so in ce ɗazu na manta kalmar wasu ka ce menene kiwon to ana iya kiran takan amma abbreviation ake ce mata da turanci yadda za ka takaita kalmomi ko jimloli kai ka san me kake nufi shi yasa kowane ilimi yana da fanninsa kaga yana baka karanta wannan ba ka zo ka shiga sai ka ce wai me ake nufi da kha'un kamar yadda likitoci suke ko likita in ka je rubuta maka magani sai ya harafi ɗaya kawai kana kai wanda ya karanci magani shi ya san me yake nufi kai kuwa dai ka gama zare idan ka duk iya turancinka ba ka san wai mai likita ke nufi da wani harafi ba haka ake ne? to amma sai ka ga ana so a rika shishigi cikin harkokin ilimi kowane ilimi ka bar shi a fannin sa da masu su da mai ilimin ko to haka nan ita idan ka ga kafin da ƙa'un haɗe to wannan ana nufin addara kuɗi ne sunan addara kuɗi ne kenan kuna ganewa idan ka ga ha da ba haɗe wato ana nufin sahihu ibn hibban sahihu ibn hibban idan kaga kha'un da zayin ana nufin sahihu ibn khuzaima sahihu ibn khuzaima anan yan uwa zai taimaka mana musamman sunan littattafan domin wasu da dama ba su san shi ibn khuzaima sai yake da shi ko sunan bai haƙi sai yake da shi ko sunan to anan ji sai ka ji sai ka sani dan uwa sai idan kaga kafun ya rubuta maka kaf Wana nufin mustadrakul hakim kenan kun ga imamul hakim yana da mustadrak wanda ya mawa bukhari ko da muslim to wannan in kaga kafin to shi yake nufi ana ya dauko magana sai sunan darimi shi kuma zaka ga mimun da ya'un darimi sai ya dauki karshen kawai mi da mimun da ya'un din to yana nufin darimi kenan kaga mustadrak kafin ya dauka na alhakim ta ɗauka yi abbreviation da wannan da ke ka riƙe ɗan uwa sai a tsabarani fil kabir tsabarani yana da kabir yana da sagir yana da ausat to shi kuma ka ga tsada ba yana nufin tsabarani fi za fil kabir idan ka ga musannaf ibn abi shaiba to zai sa maka shinun kawai musannaf kaga ibn abi shaiba yana da musannaf ne a nan kaɗai za ka san abin da malamai suka yan uwa na aiki dangane da sunan manzo da tattara ta da dawwana ta akwai siha ko akwai sunan akwai masani akwai musannafat kuna fahimta da kyau su ne nan duk muke jin su a nan wurin wanda ya kamata a ce ka san su to za ka ga yanzu mu karatun namu gashi nan sai bukari ma ya ina ka ƙari mun karanta shi musulun mun karanta waɗannan 'yan na farko-farkon nan sannan a taho to alhamdulillah yanzu imam a wannan malam ahmad bamba na kai ya kai darimi ake karanta yanzu ko an gama su bai haƙi kenan an gama su waɗancan su mu waɗa su wannan guda biyar ya gama su amma zai ga ɗaliban ilimi suna ta wasa ba sa bibiya musamman yanzu ana ɗaukar karatu a rediyo wasu na ɗaukar nauyi ana sawa kamata ya ka rika mutaba ba ka samu kaji. ji sai kaga an sauke littafi da kai ko to sannan sai yake ce mana idan ka ga musnadul bazar shi kuma za ka ga da ba da za bazar sai ɗauki da ba da za kawai musnad na imamul bazar sai a tabarani fil ausar kaga tabarani a zama shi ko fil kabir ba ba to fil ausar kuma sai ya sa ka da si shine tabarani fil ausar sai a tabarani fil sagir shi kuma zai sa maka ɗa da da sadu kun malami ɗaya ne yake da littattafai tabarani fil kabir tabarani fil sahir tabarani fil ausar ko ka ce al'ausar sannan sagir to ya abbreviation ɗinsu yake sai ka duba ka ga yayi Ka ga wancan ɗa ba sai ɗauki wancan sannan kuma wancan ɗa sa sai ɗa sa sai ka iya karantawa Dan karka je ke mana hausa ɗa sa ka sake maimaita ɗa sa a za ka bambanta ɗa ɗa sa fil ausat kenan sannan ɗa sa sa wai ka koyi a'a wai kunya kake ka maimaita ai so muke mu fita daga wannan ajamiyancin mu riƙa larabci bai kamata ko to sai kuma muktasarun wato muktasar sahih bukhari kun san bukari an yi muktasar sahihi wanda ina ji malam usman yake karantawa ko ko a gidan gwarzo ne ko ina dai ban sani ba wannan muktasarun shi kuma in ya ɗauko magana a ciki sai ku ga rubuta muktasaru ɗin sai sa ha muktasaru ha yana nufin muktasaru sai bukari sai muktasaru sahihi muslim shi kuma sai sa muktasaru mim sai sai sunan tirmizi nawa kenan yawa sai sa sadun da ta shine sai sunanin tirmidhi sai sai sunanin nasa'i sa nun kaga waɗancan aka ɗauko ake maimaita ko sai sunanin ibnu maja sa sai sa jaha sai sai husunan abi dauda sa da sai hul jami'u saghir sa jim sai hul jami'u saghir kun gane sai irwaul ghalil fi takhrij ahadith manar shi kuma manar sabil sai ya sa maka al irwa'u kawai saboda sunan yayi tsawo sauri ake harka ce ta ilimi yau ta gaggawa eh in ana karatu abbreviation ake yi je ka ga ɗalibai malam suna ɗaukar lakta inda ake karatu ga ɗalibi malam yana rumus kawai shi ya san mai rubuta irin waɗannan tuni dama an haddace su ko a kharajahul bukhari fi sahihi kawai sai sa maka ka'u shi kenan shi ya san me yake nufi wani ɗan indiya ana ce mai rahmatullah da muke karatu da shi duk abin da malam ya faɗi sai ya rubuta shi wani wurin abbreviation zai wani wurin rubuta shi zai kamil amma an gama lakta ka je ka same shi duk abin da aka faɗi ya rubuta shi ɗan baiwa ne Allah ya ba shi baiwa shi kuma ta rubutu duk abin sai dai malamin bai faɗi ba yadda ka san wannan rikoda tana ɗauka wallahi lokacin haka yake ɗaukar lakta ba harafin da zai kuce mushi su ma malaman sun sani haka ake samun su 'yan baiwa 'yan baiwa mala. to haka irin wannan abubuwan za ka ga amfanin surun malamai abbreviation kenan sannan sai kusa da na ƙarshe a kamul jana'iz in ya ɗauko magana cikin a kamul jana'iz sai ya rubuta maka aljana'iz kawai in ya ɗauko magana cikin adabul zifafi sai ya rubuta maka aljifaf aljana'iz na waye na malam albani aljifaf na waye na malam albani sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam sai rubuta maka sifatu salati tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna sai rubuta maka tamamul minna wannan shine abbreviation na littafan da ya dauko ya kocin daga gare su ya iya rubuta littafin sa kaga dai in ka kalle su akwai wani rubabben littafi ne anan to kaga tun daga nan zaka san malamin da yayi mana aiki ya tattaro ya rerewa ya komai ya tace ya rubuta mana wannan littafi wanda gaba ɗinsa ka ɗaukai shafi nawa ne banda in ka cire fihirar shafi ɗari shida ne da talatin ko a yau inda muka tsaya inda za mu tashi kitabu ɗahara shafi na ashirin da tara za mu tashi insha Allahu to kaga ɗari shida da talatin abin da ke gabanmu wanda malam ya rubuta ya rere kaga sai mu dake mu ko mu roƙi Allah Allah ya ba mu ikon karantawa Allah ya ba mu ikon jure zuwa yau da kullum makaranta ce ta ilimi ba makaranta ce ta jin wa'azi kaɗai a tashi ba kamata yi kowa yana da kwafin littafi kana bibiya kana ta'aliƙin abin da aka faɗi ko wanda ya faɗin watakila da za a ce maimaita wasu abubuwan ba za su dawo ba Allah ya sa mu gane abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada abin da ne kuskure kuma Allah ya gafarta Allah ya mana jagora a nan zan tsaya sai a kira sallah inda 'yan tambayoyi bayan kiran sallah sai a yi